wato menene bambancin kaddara da kuma ganganci akwai bukatar a al'umma bayani don su fahimci wannan daga bisani kuma za mu ba da layin waya za mu layin waya yayin da al'umma za su kira su yi tambayoyi dangane da wannan maudu'i so bari mu a tsundumi cikin shirin kawai kare yi tambaya eh. bismillahir rahmanir rahim wasu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manita da bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum wa rahmatullahi ah, na yi matakar farin ciki da Allah ta'ala ya kawo ni zuwa ga wannan gidan rediyo mai tarin albarka wato vision a vision radio a dangane da abin da za mu tattauna a kai wato abin da yake da alaƙa da bambanci tsakanin ƙaddara da kuma ganganci to idan an ce ƙaddara wato shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara kuma Allah ta'ala yake so ya faru a haka balarabe yakan ce ƙaddara ce a takadira wato ya ƙaddara abu gayan ƙaddarawa idan mutum ya tsara abu kuma yana so abin ya tafi akan haka to wannan shine abin da ake kira kaddara to Allah subhanahu wata'ala yakan tsara wasu abubuwa kuma Allah yana so abin ya tafi akan haka Allah yakan tsara wa bawa arzikinsa yakan tsara wa bawa rayuwansa yakan tsara wa bawa ainihin sana'ansa da abin da ya kama da wannan kuma Allah subhanahu wata'ala yana so al'amarin ya tafi akan haka shine abin da Allah ta'ala ya faɗa cikin nassin alqur'ani inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar lalle mu kowane abu mun halicce shi da kaddara bi ma'ana kowane abu mun tsara mishi yadda zai rayu kowane abu mun tsara mai yadda zai tafiyar da abubuwa to saboda haka idan an ce abu kaddara to kaddara yana da ainihin martabobi da yawa na farko akwai abin da ya shafi al'ilm wato Allah ta'ala duk wani abin da zai faru a duniyan nan Allah ta'ala ya riga ya san da shi kafin abin ya faru a cikin alkur'ani Allah ta'ala yana cewa ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir Allah ya ce wata musiba ba ta faruwa ba a doron ƙasa ko ga kawukanku face yana cikin littafi shine lauhin mafus. tun kafin mu halice shi in ji Allah inna zalika ala ya yasir lalle wannan a wajen Allah mai sauki ne kaga shi duk wani abin da zai faru Allah subhanahu wata'ala ya riga ya san shi kafin abin kafin abin ya faru misali to wannan shine abin da ake kira al-ilm a wata aya Allah yana cewa inna lahabi bi kulli shay'in alim lalle Allah dangane da komai Allah masani ne babu wani abu wanda zai faru a duniyar nan face Allah ya san da shi to wannan yana daga cikin maratibul qadar dama guda hudu ne sannan na biyu akwai alkitaba duk wani abin da zai faru Allah ya san da shi kamar yadda muka faɗa sa'annan Allah ya rubuta wannan abin a cikin lauhil mahfuz gashi mun kawo wannan aya ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha kaga shikenan Allah ya riga ya rubuta a cikin littafi tun kafin ya halici wannan musiba din an gane wannan ko to sannan sai Allah ya rubuta kamar yadda ya rubuta cikin lauhin mafus ya zo cikin hadisi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu Allah ya kasance alhali babu wani abin da ya kasance gabanin sa wa kana arshuhu alal ma kuma ya kasance al'arshin shi yana kan ruwa summa khalaqa samawati wal ard sannan sai ya halicci sammai da kasai wa kataba fi zikri kulli shay ya rubuta a cikin lauhin mahfuz kowane irin abu to wannan yana daga cikin martaba na biyu na kaddara shirye rubutu sannan wato banza Allah ya ƙara cewa cikin wani hadisi inna Allah qaddara maqadir al-khalq lalle Allah ya kaddara kaddaroni na halitta qabala an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana kafin ya halicci sammai da ƙasai bi hamsina alfi sana da ainihin shekara dubu hamsin haka Allah ya kaddar abin nan sannan a kaga wannan shine kitaba sannan akwai abin da kira almashi'a duk wani abin da zai faru Allah subhanahu wata'ala shi ya ga dama abin ya faru babu yanda za a yi wani abu ya faru ba a cikin mulkin Allah subhanahu wata'ala ba Allah ta'ala yana cewa liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin da wanda ya so daga cikin ku ya daidaita ya miƙe kan hanya wato ba za ku so ba sai in Allah ya so ba za ku ga daman wani abu wasu face Allah ya ga dama rabbul alamin ubangiji talakai ashe duk wani abin da zai faru Allah ya san da shi sannan Allah ya rubuta shi a cikin lauhin mahfuz sannan kuma abin ya faru da ganin damansa ne ba wai ya faru bane a wajen ganin damansa sannan kuma Allah ne ya halicci wannan abin babu wani abu da zai faru a duniyar nan face Allah ta'ala shi ya halice shi Allah ta'ala ya ce wa karaka kulla shay'in faqaddarahu taqdira Allah ya halici komai kuma Allah ya kaddara shi gayan kaddarawa kaga sai nuna mana ashe Allah shine mai halitta an gane to babu wani abu wanda yake faruwa a duniyar nan face Allah ne ya halicce shi to wayannan sune martabobin kaddara guda hudu saboda haka duk wani abin da zai faru to yana karkashin wannan abu to idan har mutum ya yarda cewa duk abin da zai faru Allah ya san shi sannan Allah ya rubuta kuma abin bai faruwa sai da mashi'a ta Allah sannan kuma Allah shi ya halicci komai to da zarar mutum ya yarda da wa'annan martabobi guda hudu sai mu ce mutum ya yi imani da kaddara to imani da kaddara yana ɗaya daga cikin rukunai na musulunci guda shidda wanda in mutum bai yi imani da su ba ba a sa shi daga cikin masu imani amma kar maka Allah daidai wannan gaba eh a kafa cewa duk wani abu da zai faru wannan yana nufin wannan eh, wato Allah ya riga san shi kuma Allah ya kaddara shi na'am shi wannan nufin cewa dukkan ayyukan da al'adam ya aikata walau mai kyau kuma kyau Allah ka Allah ya nufa ke ne dukkan abin da dan adam ya aikata wato ko mai kyau ko mara kyau Allah ya san da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa bawa zai aikata wannan aiki amma kuma shi wannan bawa ɗin shi ya aikata aikin da kansa da ganin damansa ba wai Allah ta'ala ne ya tilasta mai ya aikata wannan aiki ba saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa liman sha'a minkum ayyasaki wanda ya so daga cikin ku ya miƙe kan hanya ashe bawa shi ke miƙewa kan hanya a wata aya Allah na cewa inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura lalle mun shiryar da shi zuwa ga hanya mun nuna mai hanya mai kyau da mara kyau in ya so ya gode in ya so ya kafirce kaga da wannan mun fahimci kenan cewa Allah ya ba bawa zabi duk abin da bawa zai aikata bawa ne yake aikata shi da ganin damansa ba wai Allah ke tilasta masa ba amma Allah ta'ala shi ya halicci wannan abin ina fatan gano wannan Allah shine mai halitta amma bawa shine mai aiki wato hakan na nufin cewa mutum na da wata gudunmuwa da yake ba kina wajen aikata aiki masha Allah shi yasa Allah ya bambanta mana yace wa ma khalaqatul jinna wal insa yace illa liya'budun wato ban halicci aljanu da mutane ba sai dai su bauta mun Allah ya ce shine mai halitta amma bawa shine mai bauta bawa shine mai sallah bawa shine mai azumi bawa shine mai zakka bawa shine mai zina mai shan giya mai caca bawa shine mai kisan kai shi dai Allah ya halicci bawa kuma ya halici duk abin da bawa ke aikatawa Allah na cewa a fata abuduna matan jitun annabi Ibrahim ke ce musu shin za ku bauta mu abin kuka da kuka ainihin kira abinda kuka sassaka alhali wallahu khalaqa kuma mata abudun alhali Allah shi ya halice ku wa mata amalun da abinda kuke aikatawa kaga Allah shi ya halice ku da abinda kuke aikatawa kaga sai Allah ya ce abinda kuke aikatawa ashe aikin na wane ne aikin na bawa ne amma wane ne ya halicci aikin Allah zan kawo misali yadda za a gane cikin sauki yanzu kwayin idan nan wane ne ya halicci kwayin idan nan Allah amma wane ne yake kallo da shi bawa waye halicci bakin nan da kake magana da shi Allah amma wane ne yake magana da shi bawa ina fatan gane wannan saboda haka bawa shi ke gani bawa shi ke magana bawa shi ke ji amma kuma Allah shi ya halicci wannan maganan da wannan ganin da wannan jin to zan eh. kuma kan magana abin shafi ganganci ya ki nufi da ganganci sannan ya kaya mutum zai aikata ganganci yau ganganci shine mutum ya zo ya aikata abu ya san ba shi da kyau ko ya san abu mai hadari ne ya dumfaru wannan abin da gangan ya aikata misali yanzu mutum ya ɗauki bindiga ya san wannan bindiga yana harbi kuma ya san akwai bullet kawai sai ya ɗauki wannan bindiga sai ya harbi mutum da shi kaga wannan harbi da ya yi tunda ya san bindiga ne wanda akwai bullet kuma bindigan nan yana harbi ya harbi mutum da shi to kaga ya tabbatar kenan cewa da gangan ya yi an gane ko mutum ya ɗauki ashana ya ɗauki fetur ya kista wa gida an gane ya san cewa fetur dama in an sanya a gida aka sa a shana to yana kamawa da wuta sai ya sanya wannan fetur din da wannan ashanan sai ya kyasta kawai bayan ya kyasta sai ce ai kuskure ne bai san abin zai kama da wuta ba Kama kowa zai ce ba ka da bakin magana wannan abin da ka aikata ganganci ne misali abin da ka aikata ba daidai ne misali amma kalman wa ma sha'u wa ma yasha'u illa an yasha Allah eh lokacin da ya dauki wannan abin ba mai shi ya bayyana Allah ta bashi ikon daukan bindigan kafin ya harbu zai eh. kafa cewa ai Allah ne bashi iko na Allah cewa mai Allah ne bashi iko amma Allah bai ce yayi ba Allah ya bashi ikon dama Allah ya baka ikon abuwa guda biyu in ma kai ko ka bari ya ce inna hu sabila in ma shakira wa in ma kafura mun shirye da shi zuwa ga hanya in ya ga dama ya gode mana ko ya kafirci Allah zai nuna maka ga abu mai kyau ya baka iko abubuwa guda biyu ya baka iko alkhairi kuma ya baka ikon sharri kuma duk guda biyun ya baka iko su ne don ya jarabe ka in ka ga dama ka yi abu da saninka in ka ga dama ka yi ganganci duk wanda mutum ya zaɓa shi ya zaba wa kansa an gane wannan ko saboda haka idan mutum ya yi abu da ganganci Allah subhanahu wata'ala baya gafarta masa amma idan idan mutum ya abu da kuskure Allah yana gafarta masa shi yasa Allah ya ce mu ringa yin addu'a a koda yaushe rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangiji mu kada ka kama mu in muka manta ko muka yi kuskure kaga kenan in mutum ya yi kuskure yayi abin ne ba a cikin hayyaci shi ba Allah ba zai kama shi ba amma in yayi da ganganci Allah zai kama shi shi yasa a cikin wata aya Allah ya nuna duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon shi jahannama wa may amidan, mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon shi jahannama yana mai dawama a cikin ta wato ma'ana zai daɗe a cikin ta wa gadiba Allahu alaihim Allah ta'ala yayi fushi da su ko wa gadiba Allahu alaihi wa la'anahu Allah yayi fushi da shi kuma ya tsine masa kuma ya tanada masa da azaba wanda yake mai radadi ashe bawa idan yayi abu da gangan shi yayi aikin da kanshi amma Allah shi ya bashi mashi'a kamar yanzu idan mutum ya kalla in ka kalli wani kai kai kallon amma Allah ya baka idan da zaka yi kallon to kasancewan Allah ya baka idan zaka yi kallon bai nuna cewa ba da ikon ka kai ba Allah ne ya halitta ma idan da zaka yi kallo kuma ya ba idan daman da zai gani amma mai ganin shine kai shi ya sanya idan mutum ya kalli haramun ya ga wata mace tsirara tana tafiya ya kura mata ido har ya zama to ta bace to wannan bawan Allah ya yi laifi saboda ya kalle ta da idansa da gangan kuma yana da ikon ya juya ya fasa kallon ta din sai ya kalle ta Allah ya halitta masa dama in ya ga dama yayi sabo in ya ga dama yi biyayya ga Allah Wani alfa karmaka Allah ko wata kudura ce fikiriya wanda Allah ya rike mutane da shi mai san aikata abu ko kuma janyewa da kin aikata shi wato wata dama eh. wanda Allah ya sa cusa a zukatan dukkan adan adam a jikin dukkan mutum kwarai da gaske na yunkurin aiki ko janyewa eh. Allah ta'ala ya halicci wannan dama ga dan adam cewa idan bawa ya so ya aikata alkhairi ya aikata in ya so ya aikata shari ya aikata da wannan ne ya zamanto mukallaf amma da a ce misali an ɗaure shi ne da aka ɗaure shi a jikin itaciya aka ɗaure shi tam sai kuma aka ce ya falle a guje to Allah ta'ala ya ce bai masa adalci ba saboda haka Allah ta'ala sai da ya baka dama ya baka abin da kira hurriya wanda mutum zai iya zaben aikin alkhairi ko aiki mai kyau misali shi ya sanya Umar dan Khattab radiyallahu anhu wata rana wani mutum zai shiga masallaci da zai shiga masallaci sai wannan mutumin ya sauka kan raƙumi da ya sauka sai ajiye raƙumin ba tare da ya ɗaure ba ba tare da wani kulawa ba shine sai Umar ya ce masa ya wani me ya sanya zaka ajiye raƙumi haka sai wannan bawan Allah ya ce ai na ajiye ne saboda Allah ta'ala zai kare mun shi na dogara ga Allah shine sai Umar ya ce ya kai wawa ka ɗaura raƙuminka ka kula da raƙuminka sa'annan ka dogara ga Allah kaga shi ne abinda maguzawa ke cewa wai taya Allah kiwo ya fi Allah na nan a taya shi kiwo duk da Allah ta'ala ya fi karfin a taya shi kiwo amma su maguzawa abinda suke nufi wato mutum ya yi iya ƙoƙarinsa wajen aikata abu idan wani abu ya zo bayan mutum ya yi ƙoƙari to wannan abin ya fi ƙarfinsa ne mutum ya yi iya ƙoƙari wajen ɓoye dukiyansa idan ɓarayi suka sace daga baya sai ya ce Allah ne ya kaddara ya yi iya ƙoƙari wajen aikata aikin alkhairi an gane duk abin da ya zo ya faru daga baya ka gane wannan sai ce to haka Allah ta'ala ya so amma ni na yi iya kokari na wajen kaza ya yi iya kokari wajen nisantan aikin sharri misali an gane wannan ko kar da ku shafa kuma kar ku shagala kuna taron ne kai tsaye daga da sashen gabatar ta shirye-shirye na gidan don bijin FM Kaduna tashar da ke wasu muku shirye shirye ta akan mita 92.5 zangon shafiya muna na a college road lamba bakwai a unguwar dosa kuma muna cikin shirin nan ne na mahangar musulunci tare da Sheikh Yahya Muhammad Asarfi daga nan tudun wadan Kaduna. Suna na isa kan zangwar ma'azu. Da eh, idan Allah nan ba jimawa ba za mu buɗe layi kan kunce eh za mu buɗe layi ya ce za ku kira kuma ku ba na ku mun kamar yadda kuka saba cikin wannan shiri ta hanyar tambaya ko ƙarin bayani. A akar makallahu menene matsayin mutanen da suke aikata aiki da gangan ba suka kuta cewa Allah ne ya ba yi kuma da Allah bai nufa ba gida da ba su aikata ba wato aikata aiki da gangan mutum ya san wannan abu bai da kyau sai ya aikata da gangan to wannan ba shi da uzuri a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ce Alƙur'ani na cewa wa laisa alaikum junahun fi ma aqta'tum bihi walakin ma ta'ammadan qulubukum ba ku da laifi ga abin da kuka yi kuskure a gare shi amma wato sai dai a cikin abin da zukatan ku suka yi da gangan saka duk abin da mutum ya aikata da gangan yana da laifi abin da mutum ya aikata da kuskure ba shi da laifi yanzu misali mutum ne ya ji labari cewa a cikin wannan daji akwai yan kidnappers kuma tare da ainihin makamai da yawa sai ce shi zai shiga Allah zai tsare to sunan wannan mai ganganci Allah ta'ala ya ce wa an fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar fi sabilillah kada ku jefa hannayenku zuwa ga hallaka saboda haka duk wani abu abin da mutum mutum ya riga ya san wayannan kidnappers ne kuma ya san ga makamai sai ce Allah zai tsare ba karfin imani bane ya wannan ba karfin imani bane wannan shi ya kira ganganci irin wannan tunda ka san akwai kidnappers ka nisance su kai iya kokari wajen kauce musu idan wajen kokarin kauce musu sai ya zama to wayannan yan kidnappers sun yi aran gama da kai sun tsare ka to wannan kaga kai iya kokarin ka wato kai kokari wajen wajen guje musu sai Allah ya kaddara sai kun hadu to anan wajen baka da laifi kana iya cewa haka Allah ya kaddara amma mutumin da ya dumfari wajen kidnappers ko ya dumfari wajen yan fashi ya san cewa ba shi da wani makami sai suka tsare shi suka yi masa illa in an zo ana gaida shi sai ya ce haka Allah ya kaddara to wannan kalma na haka Allah ya kaddara izgili ne bai dace ma ya faɗe shi ba misali an gane a ji ɗaya ne in an ce kaddara shine abin da Allah ya kaddara shi kudura ne iko ma'anin kudura kudura da irada iko ne kudura shi ne bambancin da kaddara da ita kudura ɗin eh da sana kawo ta saboda kamar da sun yi maka tambayan cewa shi bawa yana da wani tasiri wajen aikata aiki sai mm. nuna cewa haka ne to in na fahimci kamar shi ne kudura din eh, shi ne shi ne kudura yau to ya kan ci sabon wannan tsakanin kudura din da kaddara din eh. da ai shi wannan kudura ne iko ikon aikata aiki ikon aikata aiki Allah ya ba bawa shi yasa Allah ke cewa innal ladzina amanu sai cewa amilu salihati lalle wa'anda suka yi imani kuma suka yi aiki mai kyau ashe bawa yana da iko wajen imani yana da iko wajen yin aiki mai kyau an gano wannan wuku tsakanin mu'mini da aka sun sa ko zamu iya cewa kafiri da musulmi hmm. ah, shin akwai wani aiki ne ko ko da har Allah ubangiji yayi kafiri kafiri ko ko yayi fasiki fasiki yayi bai shi mu'mini ba akwai dalilin yin hakan ko ko shi Allah ne ya ga dama ya haka ko akwai wani tasiri na wani aiki ne kila ko hangen wani abu da Allah ubangiji ya kaddara haka to shi dai bawa Allah da ya halice shi ya halitta masa ikon yin alkhairi ko sharri ba wai Allah bane ya tilasta mai yayi wannan ko wancan amma Allah ya riga ya san duk abin da bawa zai aikata shi kafiri Allah tun da ya halice shi Allah ya san dama wannan ba zai imani ba shi mumini Allah ya san shi mumini ne amma fa bawan shi ya aiki an gane aikata aikin bawa ne yake yi da sauransu amma Allah subhanahu wata'ala shi abin da ya kawai ne. ya san abin kuma ya rubuta abin wannan bawa da na halitta ga irin aikin da zai aikata amma shi bawan shi ke yin aiki shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala yake zargin mutum in yayi mummuna aiki yake yaban mutum yayi alkhairi to shine malamai suke cewa wannan babi na kaddara akwai wani sirri a cikin sa wanda sirri ne mai girma wanda kusan hatta mala'iku na kusa da Allah sun kasa gane sirrin da kuma annabawa saboda abu ne wanda yake zahiri Allah ya ce ya kaddara abu kuma sai kuma Allah ya ce bawa ke aikatawa to wani zai iya tunanin to ai tunda Allah shi ya aikata shi ya kaddara to ai kamar Allah kenan ya daure shi ne kuma ya ce ya ruga a guje sai Allah ya ce ba haka bane akwai wani abu wanda yake sirri kamar su kafirai suna cewa wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum suka ce da Allah ya so ai da bamu bauta musu ba ai gumakan da muke bauta wa dinnan Allah ne ya kaddara zamu bauta mu sai Allah ya ina malahum bi zalika min ilm yace sun faɗa abin da ba su da ilimi akan shi wannan abu gona na ne babu wanda ya san shi mala'iku annabawa su ma sun yi imani da shi ne amma wato sanin ainihin sirrin babu wanda ya sani misali irin abin da ya faru tsakanin wato khidir annabi khidir alayhi salam da kuma annabi musa lokacin da Allah ya tura annabi musa alayhi salam ya je ya koyo wani ilimi daga wajen annabi Khidir alayhi salam da Allah ya tura shi to daga cikin abubuwan da da Khidir ya aikata annabi Musa dama Khidir ya ce mai idan muna tafiya da kai a matsayina na malamin ka duk abin da na aikata kada ka tambaye ni me yasa idan mun gama abin gaba ɗaya muka kai inda zamu kai zan ma bayanin dalilin da yasa na aikata to daga cikin abin da annabi Musa alayhi salam ya kasa hakuri a gare shi an ɗauke su an gansu suna tafiya sai aka ɗauke su a jirgin ruwa kyauta kuma jirgin ruwan nan sabon jirgin ruwa aka ɗauke su kyauta da aka ɗauke su kyauta kuma jirgin ruwan na wani maraya ne haka miskini ba ba su da wadata to sai aka ɗauke su kyauta da aka ɗauke su kyauta sai sai annabi kai alaihi salam sai ya ɗauki wani abu sai ya huda jirgin ruwan da ya huda jirgin ruwan sai annabi Musa ya ga ai wannan al'amari yayi muni yaya za a yi mutanen nan su ɗauke mu kyauta su yi mana irin wannan alkhairi sa'annan mu saka musu da wannan abin da ka aikata annabi Musa kawai sai kasa hakuri shine sai ya ce masa yaya za ka yi ka huda wannan abin bayan ga shi wayannan sun mana kaza shine sai ya ce masa alam aqul laka innaka lam tattadi ba iya sabara shin ba na gaya ma cewa innaka lam tattadi lam tattadi a ma iya sabara ba lalle kai ba za ka iya hakuri da ni bayi na gaya ba za ka iya ba an gane wannan to a takaice ne suna cikin tafiya duk abin da aka gama aikatawa sai daga baya sai kidir ya a annabi Musa ya zo yana son a mai bayani sai kidir ya mishi bayani yace zan maka bayani amma wannan shine rabuwa tsakanina da kai amma zan baka labarin abin da ka kasa hakuri da shi daga cikin abin sai kawo wannan sai ce amma wannan jirgin ruwa da wasu yara ne miskinai ya amaluna fil bahar fa'aratu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'kuzu kulla safinatin gazba wato yara ne miskinai suke tafiya suke aiki a cikin teku to sai na so in aibanta ta saboda a can gabansu a can gabansu akwai wani sarki yana karban duk wani jirgin ruwa da kwace idan ya ga jirgin sabo ne zai kwace to sai na ga wa'annan bayan Allah sun mun aikin alkhairi sun dauke ni kyauta to idan kuma na bari a kwace musu jirgi ban kyauta musu ba sai na huda jirgin na huda jirgin domin in sarkin ya ga jirgin a huje zai kyale su wuce to ka gan ka duba zahiran abinda annabi kidir ya aikata annabi Musa ya duba zahiri sai ya ganshi zalunci ko ba ka ba to amma kuma da a ce annabi kidir bai mishi bayani ba yaya zai dauki aikin annabi Musa kaga zai dauki a da annabi Musa zai dauki aikin a matsayin mai zalunci zai dauka cewa wannan bawan Allah na dauka malamin Allah ne ashe zalimi ne ga abin da ya aikata na mugunta da zalunci ga ainihin bayin Allah talakawa sun dauke mu kyauta to sai daga baya da ya gaya mai sirrin abun sai ya gano to shi ma kaddara akwai wani abu na sirri tsakanin Allah da bawa ɗin. kaga zahirin Allah ya ce duk abin da zai faru Allah ya san da abun Allah ya rubuta abun Allah da mashi'ansa abin ya faru kuma Allah shi ya halicci abun abun ba zai faru ba sai da ganin damansa amma kuma sai Allah kuma ya nuna bawa kuma yana yin aiki to yaya za a yi a haɗa alaƙa tsakanin wannan to shi na kace wannan abun sirrin Allah ne Allah subhanahu wataala shi ya san wannan abun wanda har annabawa su kansu ba sa cewa komai sai dai imani da abin da Allah ce su imani da shi amma dai abin da aka tabbatar shi ne bawa da kanshi ke aiki kamar yadda bawa shi da kanshi yake kallo da kanshi yake yin magana amma kallon nan ba zai yiwu ba sai in Allah ya bashi dama idan Allah baya so ya kallon sai Allah ya mai da shi makawo ko Allah in Allah baya so ya yi magana sai ya mai da shi bebe misali ko hatta lafiyan nan ai bawa ne yake da lafiya amma sai in Allah ya so ya samu lafiyan to duk wannan gaba ɗaya shi ma abin da ya shafi ayyukan bawa haka ne Allah ne ya halicci aikin amma bawa ke yi kafin mu buɗe layi ne wata tambaya an na'am ah, wannan na nufin Allah ubangiji bai ta aikin da aka shi da kyakkyawan niyya ko inda masu kyakkyawan niyya na eh, aikata masu ta ayyuka Masu hadisi ko da ke cewa bawa zai iya aikata aiki mai kyau ya rayu a kan shi sai ya je gab da zai rasu sai Allah ya canza shi ya wannan na karɓar wannan hadisin da wajen ba wai Allah ya canza shi ba littafin da aka rubuta mai na kaddara sai ya rigaye shi cewa lalle ɗayan ku la ya amalu bi amali ahalin nar ko la ya amalu bi amali ahalin janna hatta ma yakunu baina wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha lalle ɗayan ku zai ta aikata ayyuka na yan aljanna har ya kasance tsakanin shi da aljanna sauran zira'i daya sai littafin shi na ƙaddara ya rigaye shi sai ya aikata aiki irin na yan wuta sai ya shiga wutan kaga wannan shi da zama ce daga cikin maratib na kaddara akwai rubutu Allah ya rubuta duk abin da zai faru amma ko bawan fa shi ya aikata shi Allah ya san bawan nan ga aikin da zai aikata nan kuma wannan bawa rayuwar shi za ta fara da kyau amma zai kare babu kyau amma Allah ta'ala ba wai shi ya tilasta mai aikin bawa ne yake aikin da kanshi ina ba san gane wannan to wancan ayin da ke cewa inna Allah la yuslihu am inna Allah la inna Allah la yudhi'u ajral musinin inna Allah la yudhi'u ajral musinin Allah baya tozartar da ladan masu kyakkyawan aiki idan kai kyakkyawan aiki kuma ka tabbata akan shi haka mutu akan haka Allah baya tozartar da ladanka dama an ce al'umur bil khawatim al'amura ana duba ƙarshen rayuwar mutum ne ba farko ba yau wata abin da mutum ya aikata a ƙarshe amma a farko kai sai ƙarshen shi yayi kyau to wannan ya zama to dan aljanna ni eh, dama shi wahan tace cewa eh, hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira'un hmm. fa yuzibu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nari eh so so ya mutu eh. sai sai littafin da na kadara sai ya yin shi sai ya zo ya aikata aiki na yan wuta misalin ya yi ridda eh. to wannan riddan ya lalata wancan aikin ai eh wato zai yi haka din da cewa na da dace a mutum zai yi haka din mutum ya canza bayan ya rayu a cikin ibada eh tun da bai mutu akan haka ba ai wannan kafircin da ya aikata shi ya lalata wannan kasancewar shi musin eh da ya ci gaba da aikin da bai zama da ya zama to musin har ya mutu akan haka amma da mutum zai dade ya dafa abinci ya dafa kaji farfesu da sauransu ana ta murna ya tara mutane za su ci sai yasa aka ɗibo ruwan fitsari ƙarshe bayan ya gama sai ya kwaɓa sai ya zuba ruwan fitsari a cikin juya to yanzu za a yabe shi a matsayin ya gayyaci mutane dai ya musu hidima kaga yanzu ai wannan ba a kiran shi mai hidima kawai ya zo ne ya wulakanta mutane to shi maka zalika duk mutumin da ya fara aiki mai kyau ƙarshen rayuwansa sai ya yi mummunan cikawa aiki ɗaya mutum zai aikata ya lalata an ce wake ɗaya ke ɓata ne gari to shi ma kazalika ƙarshen rayuwarsa sai ya aikata wani aikin da ya lalata mishi al'amura to wannan shine alhamdulillah masu barka mai zarafi muna tare da Sheikh Yahya Muhammad a sarafi ne kuma muna tattaunawa dangane da mawdu'in da muka ga muku tun farko wato kaddara da kuma ganganci lokaci yayi da zamu ba ku layukan waya da za ku kira kuma ku bada wannan gudunmuwan ku ta hanyar tambaya a cikin shirin maza za su yi nemo a sifili tara sifili tara biyar biyar uku uku hudu ɗaya ɗaya uku zan maimaita na maza sifili tara sifili tara biyar biyar uku uku hudu ɗaya uku sai mata sifili tara sifili biyu biyu biyu hudu shida bakwai bakwai ɗaya zan maimaita na mata sifili tara sifili biyu biyu biyu hudu shida bakwai bakwai ɗaya. Assalamu alaikum. Barka dai. duk da cewa ko da kai na farko amma kuma ka yi sata hanya ka sa ni kawi ka biyo layin mata amma dai za mu karba amma sai a dinga kiyayewa yanzu zan muke faɗin layin muna maimaitawa hmm. to muna ji malam sani Amin. akwai kamar na layi ko na lura da haka ko matsalan network na ce eh, eh. hello da eh, kama an yan fi nace matan nan ko ba mu ƙara mai sanar mazan kan kwarai dama suna da dama an ta korafin cewa da injinin suna da kokari a kai gaskiya bari mu ƙara mai tawa suna korafin cewa layin mazan akwai matsala da kuma muna ta kokari ana iyakan kokari a ga cewa lamura sun daidaita sifili tara sifili tara biyar biyar uku uku hudu ɗaya uku aka la dangane da maganan a gangancin nan wato muna so a faɗi kamar ko menene makoma ko hukunci wanda Allah ya daga wanda zai aikata aiki akwai bukata a fito da afili a kun afili hmm. wanda zai aikata aiki ya dogara cewa ai Allah ne ya so ya kada Allah bai so ba ai da bai yi ba kuma ya shi kan shafin aiki ban na gari gari na'am hmm. to shi yasa malamai na tauhidi kaman a cikin al-aqida hawiya wato sharhin sa ibn ibn abul iz al-hanafi hmm. shi yana cewa ana kafa hujja ne da kaddara akan musibu musiba ya same ka kai iya kokarin ka wajen kariya daga gobara sai gobara ya same ka sannan kuma ka yi iya kokarin ka wajen rufe shagon ka ka rufe shago kila ma a sanya na'am alhamdulillah so muna ji kimanin fatima muna tare da kimanin fatima matsalar na kawo mana shi ke yau Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To malam ina jin. To sana da garaje. Kuma alhamdulillah gaskiya malam ya kara jan hankali kuma ya mana da kai wasu da Allah ya saka da Amin amin. To kamar da zan yi akwai Amin. kalma da halabi malam ya ce

to ta Allah kiwo ya fi Allah na nan mm. Ayya ma riga ya ce sai dai mai ta riga ya faɗa. Mm. Ma'anin kalmar ya aka duba ai ma eh. da amfani amma ƙara ƙara mu shafi ya kama kallon. Yawwa. Eh to mun ji insha Allah mm, mun bai dama ita ita wannan kalma taya Allah kiwo Allah ya fi karfin a taya shi Allah ba gajiyayye bane shi yauwa kaga an ce an taya Allah kiwo to an gina ma Allah gajiyawa shi kuma Allah daga cikin sifofinsa akwai alhayyu alqayyum Allah rayayye ne wanda yake wanda yake ya dogara da kansa ya tsayu da kansa sauran halittu sun sun dogara ga shi su ne masu nema a gare shi yauwa su ne suke nema a gare shi kuma Allah ta'ala ya siffanci da siffan as-samad Allahu samad Allah abin abin dimfara wajen biyan bukata shi baya dimfaran kowa to idan an ce taya Allah kiwo yafi Allah na nan in muka dauke shi akan zahirin ma'anansa sai zaman to kenan Allah gajeye yana bukatar a taya shi kamar yanda dan adam ke bukata a taya shi to Allah ba haka yake ba Allah yana da algina al-mutlaq yana da wadata cikakke daga kowa misali an gane wannan ko to saboda haka su ma guzawa kafin zuwa musulunci sun yi amfani da wannan lafazi to sai kuma da aka zo cikin musulunci sai hausawa suka ci gaba da amfani da shi amma su sun lura da da ainihin cewa kalman ba wai akan zahirin shi bane eh kawai ma'anan ne so ana nufin cewa kai wani motsi ka dage ka rufe shagonka sannan ka dage ka sanya masu gadi idan barawo ya zo ya yi sata ka yi iya kokarin ka haka Allah ya kaddara ka dage ka nemi magani baka da lafiya an gane ko kuma ka dage ka kare kanka daga rashin lafiya duk abubuwan da likitoci suka faɗa suka ce idan mutum yana amfani da shi zai jawo rashin lafiya ka nisance shi idan rashin lafiya ya same ka daga wannan haka Allah ya kaddara amma ba a kafa hujja ga kaddara a wajen sabon Allah mutum ba zai zo ya yi zina ba ya ce haka Allah ya kaddara mutum baya shan giya ya ce haka Allah ya kaddara an taba kama wani dan kidnapper sai ce da Allah a gafarta masa a yi masa aikin gafara aka Allah ya kaddara to kaga wannan bawan Allah da a ce ya yi karatu ya san cewa duk wani abu na saban Allah ba a cewa haka Allah ya kaddara kai ne ka aikata amma ka aikata shi Allah ta'ala ya san zaka aikata amma aikin naka ne shine ce wannan wani sirri ne daga cikin sirrin Allah wanda malamai suka ce hatta mala'iku da annabawa su ma sun yi imani da shi ne kamar yadda annabi Musa shi ma ya ga annabi Khidir ya aikata ya kasa gane sirrin da ba dan annabi kidir ya gaya mai ba da zai ɗauki annabi kidir a matsayin yayi zalunci shi ma haka kaddara yake Allah akwai abin da ya ɓoye mana wanda da ya bayyana mana da shi za mu gane sirrin kaddara sai Allah ya ɓoye mana wani abu kuma hikiman ɓoyewa wato shi kaddara yana taimaka mana wajen abubuwa da yawa kaga misalin idan idan misali mutum yayi iya kokarin sa na'am

to kuma wai sai aka ce masa ya gudu to kuma shi sai ya gudu to anan tambayar ta anan shin yanzu kaddara da inganci suna da kenan a lokaci guda kaddara ta sa ya fice shi amma kuma su mutane wasu wai suka ce mun sama tunanin kila idan kila mutane suka zo kila shi wannan da ya shi wannan zai zai faru a kansa to kuma sai ya gudu to ba nan ganganci da kaddara tana da koko akwai ah, bambanci ko sabani na'am to na'am shi wannan bawan Allah da ya rasu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya sa aljanna ya zama komansa ya wannan bawan Allah wato wato shi shi direba yazo ya buge shi ba tare da yayi ganganci ba direba ne yazo ya buge shi kuma direban ba mu sani ba direban da gangan ne ya buge shi kaga ba ma wajen ba za mu iya sanin hakikanin al'amari ba mu dai mun san cewa direba ya buge shi in ma da gangan ko da kuskure ya buge shi to kuma ɗabi'un mutane a yanzu musamman akwai wasu garuruwa wanda an riga an faɗe su cewa idan direba ya buge wani wato direban na tsayawa za a kai shi lahira to kaga idan direba ya san cewa yana tsayawa za a kai shi lahira sai ya gudu ya gudu ne don ya ceci ransa an gane wannan ko to wannan ba za mu ce direba ya yi ganganci ba direba ya gudu ne don ya ceci ransa domin in ya tsaya tunda ya san cewa lalle ya tsaya kashe shi za a yi sai ya tsaya to anan ne za a iya cewa ma ya yi ganganci a kai amma in ya zama to idan direba ya buge mutum ba da gangan ba kuma ya tsaya za a tsaya a saurare shi sannan kuma a ba shi haƙƙinsu shi ma ya ba mutanen haƙƙinsu to wannan an yi abin da ya dace ina fata an gane to wannan abin da ya faru ga zahiri zamu ce shi mutumin da ya rasu haka Allah ya kaddara shi ma direban da ya buge shi in ya yi iya kokari wajen kariya wajen tuki yanda ya dace sai wannan al'amari ya faru misali ya yi ƙoƙari sosai wajen gyaran birki wajen gyaran motan shi wajen gyaran taya sai daga baya yana cikin tafiya kawai sai ga birki ya samu matsala sai ya buge mutum kaga wannan haka Allah ya kaddara to nan wajen zai iya shafan kaddara to ya zama to dama direban motan babu birki sannan tayoyi ba su da kyau yana cikin gudu kawai sai birkin ya samu matsala dama can yana da matsala sai ya buge to anan wajen kaga da gangan yayi saboda haka yana da laifi har ga Allah subhanahu wata'ala akan wannan ganganci da yayi saboda ya san motar tana da matsala yanzu Umar dan Khattab akwai wani hadisi a cikin Bukhari da Muslim Umar dan Khattab sun yi wata tafiya in ba na manta ba zuwa Syria ko Dimashq to sun kama hanyar tafiya sai aka ce musu ga annoba nan akwai annoba a wannan garin da za su shi shine sai Umar ya dakata ya ce kowa ya dakata ka aji shi da sai wani sahabi ke cewa ya amiral muminin kana gudun kana gudu ne daga kaddaran Allah ai abinda Allah ya kaddara sai ya faru sai Umar ya ce ina gudu ne daga wata kaddara zuwa wata kaddara saboda haka anan wajen Umar yana nuna cewa baya halasta mutum ya dumfari abinda ya san hallaka ne wannan annoba ne a cikin gari to yaya za a yi mutum ya san ana annoba ana ta mutuwa shi kuma ya afka ma wannan annoban wannan ganganci ne idan ya zamanto ya afka ma wannan annoba sai annoban ya same shi to ya yi laifi a wajen Allah Allah zai kama shi an gane wannan ko na'am muna ji wa alaikum salam wa rahmatullah to mu muna ma mu ma a burguje kai ne mutum na karshe insha Allah to sanni malai bai

sai ya yi kamar zai caka ma shi ya ɗauka wasa yake yi an gane ko ya ɗauki bindiga sai ya yi kamar zai harbe ka sai ya harbe wani waje to daga baya sai aka samu akasi yana zuwa kawai yana nufin ya harbe ya harbe wani abu sai ya harbe ka to irin wannan baya bai da uzuri musulunci ya hana mutum duk abin da yake da hatsari musulunci ya hana mutum ya ce zai yi wasa da shi ka ce za ka yi wasa da wuka ka yi kamar za ka cika wa mutum daga baya sai ka ɗan kauce to wani lokaci hankalinka zai iya gushewa wato ka aiwatar da abin haka nan saboda haka wannan in an yi wannan kuskure ne kuma ganganci ne amma yanzu wannan kuskuren da ya yi da gangan ya yi tunda ya san irin wannan abu na iya faruwa saboda haka lalle ya yi laifi ko ba za a kyale shi ba an gane ku a shari'ance ba za a kyale ba sai an hukunta shi ya yi kuskure kuma kuma hukunci ta hukunta eh hukunci dan ai ya san wannan abin dama akan samu irin wannan matsala ne yauwa to shi ya san komai na iya faruwa hmm. Eh. ta kan kala ga lokaci ya kama a cikin minti daya a shi a wani sabo da ke zai san dangane da wannan mazuri to sakon da nake so in san shine mutane ya kamata duk a cikin al'amuran su su ringa jin tsoron Allah subhanahu wata'ala kuma suna dogaro da shi sannan kuma su bauta masa yadda ya kamata idan mutane suka dogara ga Allah subhanahu wata'ala sai wani abu ya same su to ya kamata su mai da al'amari ga Allah su dauka haka Allah ya kaddara so da Allah subhanahu wata'ala yakan jarabi bayansa da abin da ya ga dama saboda haka idan mutum ya yi zunubi sai mutum ya zo zunubin nan ya sanya wato zunubin nan wanda akwai hukunci a gare shi kamar ya yi kisan kai kada ya ce haka Allah ya so malamai sun ce wannan kai tsaye kawai shi ya aikata wannan abin laifin nashi ne kada ya jingina ma Allah wannan amma idan abu ya shafi musiba ne sai mutum musiba ya same shi bayan ya yi iya kokari to sai ce wannan daga Allah ne to so haka mutane su ringa jingina kaddara inda ya dace su ringa jingina danganci kuma inda ya dace shine abin da nake son kawo alhamdulillah masu aro ga shi malam ya koro bayani kwarai da gaske kama abokin aikin namu wato lokaci ba zai zama lokaci ba musamman ganin cewa dama lokacin an bi wannan lokacin aka yi wa shirin amma ba na cewa gobe ma rana ce ki gaba da biyan mutum wannan shirin in Allah na san wani lokaci lokacin da makari mai kokon bara mu malam zai amsa mana insha Allah malam muna matukar godiya da fatan Allah ubangiji ya kai gida lafiya masha Allah to gaba ɗaya dai anan mun kawo ƙarshen wannan shiri a madadin jirgin bijin FM da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri a kowane mako sai shi babban bakon namu wato Sheikh Yahya Muhammad Asalafi da waɗanda suka rako shi ga sunan da yawa muna musu fatan alkhairi so muna fatan Allah ubangiji ya kai su gida lafiya sai wanda ya sada da ku wa Ahmad Isyaku ni da na jagoranci shirin Ishaq Hamza unguwar ma'azu ke cewa wassalamu alaikum.